malam yunkalu zalika sai dai in an aure shi saboda wannan in ka ba shi gida yanzu ya samu mata saboda ya samu gida domin ba ka yi karbi gida. domin haƙƙin mata ya shiga kun gane ko haƙƙan auri bayan ko kuma da an ka ganshi da wannan gida ya tafi ga mutane an ba shi bashi banki ya ba shi bashi ko kuma wasu mutane sun ba shi don sun ga eh, yana da wani abu da ya mallaka to nan uban shi bai iya karbi domin haƙƙin wasu ya shiga aure hudu suke yi bata haɗa kan ko kuma in hili ne ya ta hegi ne yake na kun ba a iya karbewa kun gane ga saura kaɗan wal ummu ta tasiru ma damar abu hayyan uwa in tabba ta kyauta tana iya karbewa in uban sana da rai amma ko idan mata in uban ya mutu lam ta tasiru ba ta ba ta kwata domin ya zan maraya maraya abinda an ka bashi sadaka ne saboda kawai ba mu ke karbewa wala yutasar ba a karfi anan ya din daga maraya walitun min qibalil abi kuma inda ake ce mutum maraya wanda yake ya rasa uba kawai amma wanda ya rasa uwa ba maraya bane yaushe ne to yake ta daga wannan in balaga shi kenan abokinsa eh domin ya zan ba don gidan ya bata ba amma in ya zan mijin ya aure ta don wannan gida ne sannan kuma abin nan auren na nan to wannan bai iya amsha amma in ya zan don kanta ne kawai ya bata yana iya karbewa wa ba wa haɓu din ne sajiri fashi ya zatu lahu jaribatu sannan kuma idan ka ba mutum kyauta shi ne zai yi sai dai ka ba ɗan karami kyauta ko gida ko wani abu kana iya cewa na karɓar masa kamar in ka karban masa in haya ne ka bayar haya ana tara masa kamar na ga wani abin nan wani mutum yana da gidaje sai ya rubuta sunayen ƴaƴansa shi kenan sai da na mutu sai uwar ƴaƴan sai ta tabbata ya ba ƴaƴana gida waɗannan gidaje saura na ba mu yarda ba to ga ga littafi ya rubuta yaya yake yi yana yana sa haya kudin hayan nan yaya yake yi muna ci kuma yana biyan kudin makaranta ya ce ba ku ba kun gane ko domin yana nan rike da abin sai na amfani da shi na shi ne saboda ka sai gado da ya fa da ya ware daban kuma in ya amsa kudin sai ya bata ko ko ya aje musu da abin nan banki da sunansu wannan shi kenan kun gane idan lam yaskun balika in bai zaune wannan ba kuma in ya zan gida ne kace na ba wani amma kana nan ciki baka ita ba kuma magana banza ce kun gane auyal basu in tsara sabar kace rigar nan na ba wani amma kana nan kana tsaka shi kenan magana banza ce ba sai ya zan naka ba sai dai in mutum ya yi kyauta ya ki bayarwa wadda an ka ba kyauta yana iya kara ce gashi ya bani kyauta ya ki bari in ya hauzi ina gudun kada ya mutu abu ya ɓaci to abin nan kun gane eh. shi kenan bai tabbata ba to kaman wannan wannan na wannan kenan malam wannan hmm. na ce na ce yi da ba kai hauzi ba kuma an hana na magana ka takarda ce kaya wa inna ma yajuzu lahu ma bi ainihi ko wato in yayi masa hauzi in kawaya in kace na ba yaron nan gida to sai kai masa abin da an ka san nashi ne da haya da ne duk yi ka buɗe mai akawun ko ka ba uwar shi wa mal kabiru fala tajuzu hiyazatuhu lahu amma in ka ba danka babba wani abu ko gida ko wani abu ba za ka yi mai hauzi sai dai shi karɓa da kansa kun gane wala yarji rajul fi sadaqati mutun in yayi sadaka bai ya komawa gare ta ko da ka dan sani wala tarju ilayhi illa bil mirath sadakar da kai ba ta komawa gare ka sai dai da gado kamar ka ba shi abin ya mutu ba mai gado sai kai wannan tana iya wa Allahu akbar wanda ya ce ya bayar amma ba hauri ba har yan mutu ba amshe ba bai bayyana ga abin nan bai hita daga hannunsa ba ko kuma ya ce gidan nan na ba wani amma yana nan cikin zaune har ya mutu ko cikin rashin lafiya ne ana iya yin ga wuce sun sun tsaye bisa uku na dukiya ba amma ban da yanzu ya zanko magadi ne in ka ba magadi ba a baya shi shi wasiya ne in ka wuce ɗaya bisa uku ba to mai wannan na cewa mutum ne ke wani ke zaune a garin sai aka maido da shi kaduna aiki kuma iyalinsa ma sun dawo nan to in ya tashi nan zai tafi can su da ganin gida ko zai yi kasar to ai eh, abu abin da eh, kaduna ta zama waɗannan kenan ta zama wurin zama ka kenan ta ya tafi ba ƙauri sai mai wannan shi da turanci ya ce my clothes and other things were stolen so it happened that I saw a man with one of them when I asked him he was trying to run away so I got hold of him to the police station and where they searched him and he was taken to court whereby the judge frees him for one year. Please, may I know if this judgment is fair? Uh, yes, sir. The reason of my question is that I feel the suspect is cheated. abin da ya yi tambaya wai wani ne ya ga rigar shi an sace shi ke na sai zanta da hannun wani ya dauka kai ga polis polis sun kai ga kotu kotu ta tsaurin wannan mutum shekara guda to ban san abin nan ba wata idan mutum ya ga kayansa an daga hannun wani an sace ba a iya cewa wannan ya yi sai an ga lokacin da ya fit da abin nan daga cikin daki ko cikin abin eh, za an gashi ga abin nan duk yana yiwa sa ya ko kuka kayyar eh a na wani wancan a ba shi ke kawo shaidu wancan da an kawo ya eh, ce an yi mai shi bai kawo shaidu na shi in ya so a ba in ya tabbatar hmm? a'a shi na shi ne ba a tambayar mai abu da abinsa to mai da'awa shi ke kawo abin nan ba abin nan ah, na ta alal mutane wanda ya tsada ba yawa ashe wanda ya ce wannan riga ta wace to shi da a ce na shaidar ka ya kawo shaidu na ce ya mallaka a ce kai kana da kana da a akan sa ya ce a'a sai to ba shi rigar

to kaga a ce wannan first pass ya shiga inda ba bari a yi mai ladabi amma ta haɗe wannan riga ta ce eh? an gashi a ɗan ruga ba ka tsoratar da shi kafin kamshe masa rigar shi eh? a ah, wata kuɗi ba wata shari'ar musulunci kullum sauƙi gare ta amma kuma in mutane sun kabita sai Allah ya sa musu tsoro ya sa mu ya mu tsoro ba a iya laifi amma idan ka wuce shari'ar musulunci ka tsananta ma mutane sai Allah ya ke kasar da zukatansu a ah, shi kenan laihin a yi ta yi eh? Eh, eh, ya sata to wa ne da ina ya ba za a ce a sace daga ina ya sace yana wa akan hanya ya ɗauko ta ba sai ka nuna an ya ɗauko daga hirbi ba inda ya ce na shiga cikin ɗakinsa na sato ta na haito da ita kaga wannan ya ikirari to bai yi ba baka tambaye shi ba ko ba a tambaye shi ko bayani na wurin nan zai kai yanka hannu ko gani ko eh in ya zama wata mata in tsawayar haka nuna ana shi ya yi abin nan ana tarin ce bai ba ko zama shi kenan zai shigo da fashi ce eh wato in kana tuhumar fato ta ko ba fato ta bai ne ba fato ta ba ka ce ce ya rantsa ta shi amma daurin bai daidai ba da kake cewa eh, ko wani alkali banda banda laifuka banda laifuka abin da ya shafi haƙoƙi wato shari'a musulunci an kace su kamin ta zan abin nan kamin ta zan laifi haƙƙi ce don kamar nan ka ce wannan riga da ni gari ga wani kawo ce wannan kaga haƙƙi ne ba ba shi bane don rigar kake da awa ba da awa sata kake ba ba ce aka yayi sata ga abin da ya sata ba sai ka ce ka ashe ya sata ba eh duk ko da ba ta abin nan da musulunci yanzu ke su yi eh? wannan galafi kawai ya da ya ne da ko ko da shi an to in ya ga alƙali ya sani zai mashi ko haƙƙi ce da'awa haƙƙi ce ana cewa rigar nan da aka wuyan shi ta wace to ne da ciki a'a ba shari'a ba ta ba ta zama laifi ba haka ne mai wannan na cewa akwai wani limamin mu ga sallar asuba bai zuwa bai zuwa masallaci mun ka tambaye shi dalilin ya ce ya ce karnuka ke damunsa to malam ko wannan na iya zama larura gare shi eh yan suna yi su cije shi yana zama larura to sai mai wannan ya ce saurara ya ce ya ce malam idan mutum yana gudun rashin samun sallah sai yana jin sautin sallah a gidansa to nan yana iya tsayawa a gidansa ya fi sallah ya taho da ya samu raka'a guda ya fi tsaya ce ya samu sallah duka to ya yi da ya samu lada a to in ya yarda wato ba shi a ta haƙi ba shi ne ba ne ba ce na saki ba shi ke nan ba

hajji hadal baita wanda ya mutu bai niyyar shi ya hajji wannan daki ba ya mutu in ya so yana bai hude ko ba misali hmm. in ya zan na abin wata da in ya tsayin bai dauka hajji wajibi na kansa ko ko ba ka iya zuwa ai ka san wajibi na kansa in bai dauka wajibi na kansa su ke mun ta ko kowa na da na da niyya hmm. Hmm. a ka لا باس ان يخرج من لبن يتصدق به ولا تجي اليه الا بالميراث منها مدن بان صدق بعد قوم وهذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن لا على بإحسان الى يوم الدين an yi maganar cewa abin nan sadakan mutum ba ta komawa gare shi ko an ba shi kyauta bai halatta karba ba ko kuma an ba shi ita sadaka bai halatta ba Eh, sai dai da gado illa da jira su in ya zama da ba sadaka ya mutu ba mai gado sai shi wannan yana iya gado domin Allah ya mai ta gare shi wala ba ka an ya shirba min labni ma ta sadaka bi idan ya sadaka misalin da nage aka faso nuna kan ya sha wannan ba ni kun gane wala ya shari ma ta sadaka bi in ya sadaka da wani abu ba ya halatta ya saye shi in za a sayar wal mawdu'u lil kun gane shi wal mawhubu lil iwali in ma asaba al qimata aw radda hiba wani ya kawo ma kaiwa ko ya ma kyauta don ka bashi wani abu to um, shi ne yake ce kaiwa ko kyauta don a baka don ka bayar da wani abu to karancin abin da za ka yi ko ka ce a dauki abin ka ba ni so ko kuma ka yi ce mine ne kimar ta kimar kyautar an ce tana kaza ka dauki abin nan ka bashi. ya yi wata eh, wala ta nuna ga annai ba ya halatta ya bayar don a bashi wani abu kai kuma ka bayar don a ba ka wani abu makaruhi ne don akwai faɗo mutunci nan shi zan tambaya kimar a'a wani wanda ya sani shi ba ya baka aiki niki ne donan kamar wajen in <laughs> eh, wani ba ka wata kyauta don ka baki wani abu tuniki ne don haka ke dan wata sai ka tambayi kimar sannan ka baki ba kyauta ya baka ba sai ba su da ke wajen nan da bayar na ce amma nono su za su ta a in ka sa ko da yake abin nan sai da idan an nan in ka baka wannan ba shi wannan mai kyauta nan sai ya faɗa ya ce don ko kuma don ba ni kanku ne ne shi wanda ya ba da kyauta sai ya faɗa ya ce to ga na ba da kyauta amma wurin ka da mutum ya baka kyauta don ka saka musu ai an sani eh. kawai kawo mutum eh. to ai kawon da ya kawo ma sai ma ka ya kawo ne don ka bashi wani abu to ka karanci ka bashi abin da yake bai kasa iman kayan sa

da ka taka a in ya zan akwai zumunta ko abota wanda yake ko ba wannan aiki za ka bashi wannan ba a ce a ba na aiki ka bashi ba amma a nan ka aiki mutum akan teburin shi ka bashi wani abu ko ko za kana wani abu don ka roke shi wani abu ka bashi ne ne in yana gidansa kana bashi wani abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi don ya zakka ya tafi karba zakka ya kawo ce wannan naku wannan nawa ki an ka bani kyauta sai ce don ni idan na sa wani ku aiki ya sai ya ce wannan naku wannan wannan nawa an bani don ni bai zauna gidan baban sa an ka kai masa ba hmm? eh, hmm. Hmm. kamar akwai misali kamar yan sanda wanda suke tsaye

rashawa ba eh, ya kamata ku in dai wata don kana aiki ne an ka baka karba aiki amma yayi yayi wancan da kuma shi kuma shi sam alambar ba shi kimar abin da ya kawo a'a ai da ba mu zancin kima na to shi ke sai ya gaba inda ko sai kira wata sanda ka ce daga kayansa. <laughs> <laughs> <laughs> in na sama yabba na kasa ba rashawa bane dan ba aiki ba don aiki yabba shi ba to na ji wurin da ta eh? eh. a wajen batun misalin daga sauya zuwa gaida mutum eh. misali da misali da misali to sai yanzu da wani abu ya zo to an ji a bashi abin da ya zo misalin gwargwadon sa a cewa an kai kada ka kasa

وذلك إذا كان يرى أنه أراد ثوابا من الوجود له إن يقعت وإن أنا غنين يا باير ne don a bashi sakamako kun gane mu karanta sharhin sa wato shi ce hibatu sawabi huwa an yuti ar-rajulu shay'an min malihi li akhar mutun ya bada wani abu na dukiyar shi ga wani zai sai bahu alai don wannan ya bashi sakamako wa huwa aqadu mu'awadatin wato musanya ce ciniki ne bi iwadin mashkulin wato abin nan ne ciniki ne da abin nan musanya wadda ba sani ba hukumar hukumu hal wato irin wannan ya halatta ai al musawat tarafain ya halatta yin haka nan daidai ne domin sadar da eh, zumunta ne ko abuta qala al baji hibatu sawabi laysa ala washi al qurbati ba zumunta bace in ya zan zumunta wannan ba komai ba wa inna ma hi ala washi al muawada musanya ce fa innal mawqub lahu imma awada ko dai shi musanya kima an ainil hibati da kyautar aurar da ko ya mayar da ita in kana in kana hibatu qa'imata in tana nan kyautar fa in lam tafi eh, wato in ko bata isa ba fa in lam fa in lam tafi bata in lam tafi bata kumce ba wato qa'imatan lam tafi tana nan bata kumce ba fa in fata in kuma ta kumce fa alaihi qimata sai biya qimata وذلك الإثابة بالقيمة أو رد الهبة إذا كان يرى أو يرى إن أنا أنه أراد الثواب من له إن يرينا من أباشي ya baɗin da wata alama wadda ta nuna waman ka shi kenan sai wanda an ka ba ka gane to eh, wa yukra a shi kenan وذلك إذا كان يرى أنه أراد ثوابه من قال شيء من المقبول ويكره أن يهب لبعل ولده ماله كله واتو مكروه ne mutum ya dauki dukiyar shi ya ba ɗansa guda ya hana ko ko wasu ya hana wa ma shay'u minhu fa amma kaɗai ɗebi wani abu ka ba wani cikinsu ya halatta sun gane ka daidai wani abu ka ba wani yawa a kan kyauta domin in ka ba wani ka kenan ka mai da saura kenan domin ba su da komi kun gane ya sharhin sa wa yukrahu an karhanta karahata tanzihin alal mashhur an yi haba libali waladihi malahu kullahu wato shi bayar gaba ɗaya aujin da ko yawa ويملي ما لم يقم عليه اولاده شوتر تازو كاكي فهو ان صوات قالا شن غانكم اولاد الاخرين وهين نقول نقول من ذلك فيش ان شربا ولهم رد خصوصا سن سامو سهنا والاصل ما في الحديث من قول عليه الصلاه والسلام اتقوا الله وعدلوا في اولادكم تدق اورون ان لا كوي ادي تشكين ايامكم شن غاني واما شيء منه وانا ابو كان daga cikin dukiya ku zalika sa'idun nan halal ne kun gane wannan mu koma ga nasi wala ba su an yi tasaddaqa al fuqara bi malihi kullihi lillahi ba laifi mutum ya dauki dukiyar shi ta duk wannan a ba fakirai amma wata mutum su ɗaya da abin da lura iyalinsa da kansa ya fi ya bar iyalinsa cikin talauci wa man wahaba hibatan wanda ya bada kyauta falam ya hal mahubu lahu wanda an ka ba bai da tsaba. ba hatta maridal wahibu han mai ba da kyautar ya shiga cikin rashin lafiyar da ake tsoron mutuwa au aflasa ko kuma wato mabata suka kai ƙara shi wurin alƙali alƙali ya tattar dukiya shi don ya sayar wallahi da wuhi ne idin kaulawa shi wanda an ka ba bai samu ya karba ba kun gane ta zanga da kuma ta azaka kuma ta zanta mabata walau matal mahubu lahu kana liwarati hil qiyamati ala al-wahid amma idan mutum ya ce ga kaza na ba ne tun bai karba ba sai ya mutu nan magadansu suna yi dafa su a ba su kayan abin da aka ba uba su wato kyauta da ta baki ba amma da shi mai kyautar ya mutu kyauta ta baki matakar ba karba ba kun gane ba ta alwa hudu sai mai kyauta wanda mai lafiya to sai hubusa wato mutum ya ba da gida don amfanin fakirai wa alaikum assalam da shigo kana son musulunta daga ina ne a bafa musulunci shine ka bar al'adunka da rayuwarka ta ta al'ada ka komo ga Allah yake kamar da kanga musulmi na rayuwa komai da kai ka tabbata ni ni Allah yake ne islam wato yarda da kwancen kwancen ubangiji ga kowane aiki da kai kace ya ake ka gane ah, ko sallah ne ko azumi ko sauran ayyuka haka nan ko rayuwa ta cin abinci da ta zuwa ko bi da rayuwarka a ah, yana bi na ya yana bi abinda ka nufa da ka gane So, submission to the laws of Allah submission to the laws of Allah whatever you do you do it according to the teaching of, of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam um, there are laws enacted by Allah revealed through Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, and uh, converting to Islam means uh, submitting to these laws accepting them to, to work accordingly in your life have you got it sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu ga isno da yake wade of worshiping except Allah muhammadu kama in da That is a promise that you have taken that you are going to run your life according to these laws and you have to start learning from now. Uh, what is your name? Friday. Do you like to change? Uh, do you have any one in your mind. Uh, what do think? What, what do you like to take? To take? What name? Isa. Isa. Oh, Isa. Isa. So, mother. Uh, you go and take a bath now. You wash all your body before you have entered Islam because of the uh, Janaba that you have uh, committed before. Uh, and then you come and you say your prayers.

akwai ɗan mutane ya kamata duk inda kan ga mutum ya yana son musulunci ka gaya masa wani kalmar shahada ka yake na shi ba ta da shi sai in mutum shi ni sai wurin to shi yake amma in ba haka nan bai ce to bari in kai ka wuri kaza to wani ba ya da kyau ba a kafin ta musu sai ya sani yawwa ka gane amma wanda ke rayuwa tare da kai kamar shekara daya ba ni cin bai san wannan mutum ba idan mutum ya ce ba ko ne ba. abin nan wani babban mutum ya kawo min ya kawo min irin wannan ya musulun da waje na sai ni gaya masa ni ce abin da ya kamata tun daga can ka shigar da shi musulunci don ga abin da ya auku sai ya ɗauka kamar ina walakanta shi ne eh an dauki wato haka an ka saba eh, haka an ka saba amma da ai ba san hukuncin ba eh, kullum in mutum ya ce ina son musulunci a nan ba shi eh. to wannan kaya ba kai ka jinkirtar da shi ba ba laifi a kanka amma in ya zan kace to to in kai ka ya koma kamar kiristanci wanda yake sai church wurin dina

ko kuma almajirai su zauna ko a sa ta haya abin da an ka samu na haya a gudanar da aikin masallaci duk dai yadda sharɗanta haka bai yi kuma sai ya sa ta ga hannun wani wanda a amintacce ko wani hannun kwamiti wanda a amintacce kun gane amma kuma har yanzu mulkin gidan nan ga hannu na shike saboda haka in wani ya taho zai yi aiki yana iya ce a kun gane sai dai bai komowa cikin abin da sa. bai koma amfani da shi sai dai in ya mutu to sai ya komo ga ko kuma in waɗancan da aka wa sun ƙare to shi nan gidan sai ya komo ga wanda ya kusa gare shi na gado ko ɗan ko jikarsa ko wani abu kun gane? Eh. eh an fara kamar misalin abin nan saltan bello ah, abin nan masallacin sarki musulmi bello akwai gidaje na nan unguwar sarki musulmi wanda yake eh, abin nan mai ya kubusa ka gane saboda shi a shi yake fahiya man ma habasa daran wa shartuhu an yakuna ahlan litasarrufi wanda zai iya bayar da hubusa yace ga wannan ya zan hubusa to sai ya zan ya tantanta shi alheri ba kowa ke yin alheri ba yaro bai iyawa mahaukaci ba ya iyawa haka nan wawa ba shi iyawa ku gane sai waliyansa su hana eh? mahaukaci shi bai da hankali wawa shi kuma bai san ciyon dukiya ba in wani yake ce masa wayan dan wani zai ci ba ba shi <laughs> eh?

ko ba haka ba a kan kallon hmm. ga wannan tambaya mai da bai daga ciki eh, ya kamata ya shiga ciki <laughs> domin abin nan hayaki kana tura hayaki cikin kirjin ka mutum na tawala ce guda وكذا يجوز وقف الحيوان ko dabba yana yiwa kamar doki ya ce gashi nan don a ɗora yaƙi ya kai wani ururu ko kuma ta urulla kamar dokin abin nan ya aje tuhahi wato abin nan wajen a ta'atar juma'a wa yi ta zafin mawkufi an ya kuna mamlukan lil shi abin nan shi zan mulkin mutum ne zata shi ya mallake shi aw man fatan ko kuma amfanin sa ya mallaka kamar shi ma an bashi don shi ɗora amfani yana iya ba wani walam ya ta'allaka bi haqqin gari kuma haƙƙin wani bai rasu gare shi ba wa illam yajuz uku ko da yake ya halatta ka jillil ulhiya kamar in ya an ka su fatan layya to shi adda fatan layya shi yayi layya yana iya cewa wannan fata kafi ne kamar yadda ake sa cikin masallaci ai kun ga kafi ne kun gane wa kalbi sai ko karen farauta ka ga ba ka sayar da shi amma kana yi kafi da shi wato mai son ya farauta ita ya dauka kun gane ya alama da alaha alaihi in yayi hubusa abin hubusan nan sai ya zauna kamar yadda shaɗanta a gudanar da shi ay alal jihatil mawqush alaiha wa ma law aw qafa darahu wa lam yu'ayyin shay al mawquf alaihi fa innahu yusrahu fi galib masarif tilka al balad wato inda mutum ce gidan nan na waqafi ne amma bai ce ga inda za a sa shi ba to sai a duba mutanen garin nan ina suke sa waqafi yanzu muna ai ba mu saba da waqafi ba Eh, yanzu an yi wakafi nan kaduna sau abin nan yuri biyu eh, sardauna ya yi don masallaci haka nan wannan kuma abin nan isa zan falawa shi ma ya yi wakafi don masallaci ba haka nan babu wani wakafi shi ne shi ne isa zan falawa an ba eh ita ma nurul islam to ai eh, wato ita ba wakafi bace ya riga ya bayar kyauta ya bayar amma wakafi yana nan nashi ne ka gane bambancin su bayani wakafi yana nan nashi ne bai bayar ba hmm. amma ana nan ana amfani da shi to yaushe ne kuma zai koma sai da ya zan abin nan ya kare babu mai ci wannan sai koma wa abin nan ga <laughs> magadansa ba gare shi ba su koma gare sai dai ga magadansa an ce ko yana da rai ko ba da rai yana koma ga magarin shi in babu sauran mai amfani da shi in ya sa ga wata hanya wadda yake yana da wasu kare kamar ya ce ƴaƴan wane su zauna ƴaƴan wane nan sun ka zauna har suka kare babu sauran wani amma ya ce miskinai ya kaga bai koma gare shi waɗannan lafiya ne malam saboda har abada kenan

ba hmm. mu kai can ba in hiza kabla mawuci wato ya halatta ya zan hubusa in an yi hauzi an abin nan ta shiga hannun mai gudanar da ita ni ya mutu haza idan ka alwaqafu alamu ayyana in ya zanga wani yace fa in lam fa ta lam tuhaffa au alwaqifu batal waqafu in ya zan ba karɓa ba har ya mutu shi wanda ya bada hubusa din to kenan ya ɓaci amma in an ce ga wani mutum yabba wani muayyadi sananne wa ma in kana ala ghairi mu'ayyanin kal masjid in ya zan ba ga wani mutum ba kawai masallaci ne wala ta ji lafi ya zaci mu'ayyani nan bai bukata sai an yi hauzi bal idan khalla bainan nasu wa bainas salati wato in ya bar mutane da shi don su yi sallah ina ne shi ya sahal wa qaw kamar misali gina masallaci yace shi kenan da yace mutane su shiga ya zanna ya zanna na masallaci ya zanna gida kenan ya ban masallaci ba na kowa ba kun gane eh. a'a mutanen da bayan ka ba wasu mutanen da abin nan ke ga sun ku dauka walau kana hubuta ala waladihi sagiri jaza da shi ya zato lauda da yi hubuta ga ɗan saban da karami yana iya masa hausa ila an yi lubashi har shi balaga amma kenan sai shi wani abu wanda za a gane abin nan nashi ne in gida ne ya bayar haya kuma yana ajiye masa kuɗi da amma da ya zama yana cin kuɗi ko yana wani abu da shi don amfanin kansa ko don amfanin duka ko wannan bai zan sa ba wani kuɗi hawa ta shi kira in gidan wala shi kuma ba zai zauna ciki ba fa in lam yada su kuna ha hatta mata in ya ba ɗansa kugusa gida sannan kuma bai bar zaman gidan ba har ya mutu badala wato kugusa ta ba shi. Hmm. an ba da ya ba da gidan ga ɗansa hmm. kuma ɗan na zaune ciki eh. amma su takardun gidan kuma ya kai ma banki can sun ba shi rancen an ah, bai bayar ba kenan ɗan na cikin gidan hmm, ko yana ciki amma wato wannan yana iya sayar da shi ba na shi ba ومن قال لما حدثت عليه رجع ركوبها على أقرب الناس بالمحبس in ya za an kawo kusa ga mu ayyana yanke gidan wane su zauna sai suka kare duka raja da kubusan wata ko wato ta koma kubusa ala qarabin na bisa ga mafi kusantar mutane bil muhabbati ya komo ga ƴaƴa ne na kusa amma in ta komo kuma tana na kubusa ba su iya sayarwa ya malmari ranar komowar kun gane wa man amar rajulan hayatahu daran ba da mawti sakin milkan li rabbi yau wani abin da ake ce ma abin na umra umra umra da alif ba da hamza ba da ba umra ba wannan umra kamar ka gina gida kace wani zauna rayuwarka hmm? eh. shi ne a mara rajulan wanda ya zauna da mutum hayata hayatahu rayuwar shi a gida gyaran gawar gida raja an ba da mawata sakin milkan da rajiya shi kenan ya zauna yana yana zama hayar mutu shi kenan gida ya komo ga mai ita gama shi a daga mulki ba ce ba ku kusa ba ne waka zalika yan amara aki ba fankar an fankar in yace zauna da kai da ƴaƴanka duka matukar abin na kai zuriya ka su zauna nan gidan nan wato kun ga bai za su kyauta duka ba to saboda ka da ya kare ƴaƴan sun ka kare duka to sai ta komo ga abin nan sai ta komo gare shi ko ko ga magadansa kun gane ko kun ga akwai bambanci tsakani da gusa kusa in sun kare tana komowa ga mahi kusa ga ‘ya'yansa amma ta koma kan hubusa bai iya sayarwa amma wannan tana komowa gare shi mulki in kuma baya nan magadansa da ya mutu su za su raba kun gane ga haka yake bisa lahar da tubus to in mata limin umuru in mai umra mai bada abin nan umra ya mutu to ya ma idan ran nan kanin liwar fatihi yawan motsi sai wato amirkan wadda duk ta kawo komo gare shi sai magada su ɗauka ta zama mulki gare shi wa ma mata ne ahlul hubusi fa nasibuhu alaman baqiya mutum yace da wani da wani da wani ga gida hubusa su zauna shi kenan sai cikin uku guda yan mutu sa ko na shi bai ce in ya mutu a kawo wani ba da shi kenan sai su raba sauran rabon da wani da wani da wani su zauna gida hubusa sai guda ya mutu ba bai da magani yake nan sai su zama kun gane eh ba na tubu alamun da ke rabon fa ya koma ga wanda ya saura wa yi tare hubutu alal hajati bi sukuna wani gwamnati wato in ka ce gida a ba da wani da wani su zauna wani gudana da mata uku wani gudana da mata biyu wani gudana da mata guda to ba daidai ba a raba musu ba sai a raba musu gwargwadon bukatar <laughs> kun gane to eh ne adda bisabu shi kenan wasu sun fito sun ka shiga sai ga wasu kana sun su shiga ba ka yi hidda nan kulla an ya kuna fi asli khubus shaddan sai an akwai sharadi yace to miskinai su zauna sai in wani na waya zo wanda yake yana da zumunta da ni wannan za su yi ta don shi zauna wannan in wani ya taho sai su yi ta kun gane bayan bi dan sharadi sai shi zarce wala yi ba'ul hubusu in mutum ya bada gidan gida hubusa ko wani abu hubusa bai iya sayar da shi wayan ba ko da ya rushe kun gane wayu ba'ul farsul hubusu ya kalu idan mutum ya ce wannan doki hubusa ne mai zuwa yaki duk ya hau shikenan sai abin nan ya ya haukace wato ciwon kare ya same shi shine ya kalu ciwon kare ya same shi hau sai a sayar da shi in ya so abin nan waje alfaman wuti misali a sa kudin sa da a sai wani doki au ya amin ko kuma in bai yiwa sai wani doki wato a sa ga wani kudin wani al'ada wani da sai doki kun gane ko mota shi mutum ya rasu amma mu da mutum ya rasu mutum da ba mutum ya zo mutum ban yawa

ya rubuta kan Qur'ani to ba a san a wani abokan Qur'ani wannan ba azawa ba ya kamata ya rubuta ci mai wannan na cewa wani malami ya ce duk wanda a lokacin azumi ya kalli mace har ya yi sha'awarta da kuma mai yi da mutane ko kuma ya ɗauki maganar wannan ya kai ma wannan shi wannan mutum wanda ya ce shi wannan shi wannan mutum ya ce shi wannan mutum wanda ya yi abubuwan nan guda uku ba shi da azumi na wannan rana ya ce ya wuni da yunwa kawai akwai hadisin da yake ba بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتوا ومن وجد لقطة فليؤرخها سنة بالإحد يرجو التعريف بها wanda ya sami tsintuwa wato ya sami wani abin tsintuwa to sai ya ɗora cigiyar mai shi shekara guda bi maulidin yarju tariwa biha wato ga wuri inda yake tsammanin a gane in ya ci giya fahimtar mata sana walam ya a hadin in shekara ta cika ba wanda ya taho ya tambaya fahim sha a habasa in ya so ya rike don kanshi fahim in sha ta sadaka in kuma ya so ya sadaka wala min lirabbiha in ja'a amma in ya rike don kansa ko ya yi sadaka da ita don kansa to idan mai ita ya zo sai ya biya in ja in ya taho kun gane eh. eh. in ya ci ko ya yi sadaka don kansa eh. a ta wannan ya bashi kenan in bai shi ba sai ya biya eh aikin da bayan da zai yi kudin ha? <laughs> a'a shi mayar mata kuma yadda mutane ke yin masu kwanciya da kaya a mota eh. sai taru wajen a ba kungiyar masu mota bai ta su dora cigiya ba eh. don mutum ya abin nan don mutum ya tafi ta in an kai shekara ba ta amma ita ba wata abin nan eh, shi wanda ya abin nan a yana na to sun ya daga kungiyar su tarin ta kungiya kenan mu karanta sharhin sa a wa man wajen lokacin fali arribha sanatan wujuban alal fawri wato nan da nan wato lokacin da ya cince ta sai shi gauga shi kudin fala tawana hatta da'at thumma ja'a rabbuha da min ada ya jinkiri har ta halaka sannan ma ita ya zo to shi biya kala hutta ta'i ta ta'i ya faɗi wannan magana وإنما وجب تعريفها لأمر عليه لأمره عليه الصلاة والسلام واجبين أي سنر دايتا أي تجي ما إتا domin umarna annabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika annabi ya umarni fa fil muwatta anna rajulan jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu an al-qurati wani cikin abin nan cikin hadisi wato wani mutum ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi hukuncin kintuwa فقال الربع فاسها ووكاءها فسنر دا abin nan jakarta da yaggiyar da ake daurewa ka ce ga irin jakar da abin nan ya sufa ko kuma ga irin kyallin abin nan zaren da ake an ka daure su da shi sun ma'arrib hasan sannan kai ta cigiyar ta har shekara guda har cikon hadisi wa tarifu sana muktasu bil kafira amma da an ka ce shekara wato ya keɓanta ga abin da yake mai yawa wa matafihu alladhi la la tultafatu ilayhi la tultafitu ilayhi nufus amma abu wanda yake baya da kima wato mutane ba su damuwa da shi wa huwa ma duna dirhami shari'a abinda bai kai ga dirhami na shari'a ba wato kenan bai kai kimar naira arba'in ba kama kala wa abul hasan sharihul mudawwana kamar yadda mai sharihul mudawwana yace wala yu'arif mutum ba zai abin nan ba zai cige shi ba kun gane wa ma fawqa ta fi wa dunar wa duna al-kathiri fal yu'arif ayyamu abin da yake wata ba dan ba bane kuma bai kai mai yawa ba to sai a sanar da shi amma ba shekara ba kwanuka shi ya na talabi wata wanda ake tsammanin za a mai shi zai nema wa amma ma yusu bi ta'khiri kalfaki abin da yake yana yiwa in an aje shi zai ɓaci kamar 'ya'yan itace yaban mutum kwandon yaban mutum ya samu bal yaktasa bihi al-multaqil wanda ya cinta shi adda shi wala yu'arrifu ba kuma ba zai cigiyar komai ba kun gane tarifa ya kone bi mawdi'in yarju ta'rifa biya kuma shi abinan nan cigiyan nan zai zama inda ake tsammanin mai shi zai tafi can abin nan ya gane ai ta marar tarihi wato kenan amfanin abin nan zai iya za inda zai amfani wa huwa al-mawdu'u alladhi iltuqida fihi shine wurin da an ka tsinci abin wai za a rafa la yadhkuru jinsa in yayi cigiya bai ambata ko wani irin kuɗi ne bal yadhkuru bi amrin amin sai ya ambata da al'amari wanda yake haɗe wanda wayayya da wasu kuɗi da an ya kula man da ala shay'un wane ne wani abu ya halaka gare shi fa in ta masana in shekara ta cika walam ya tilaha ahadin kowa bai zo ba fa in sha habasa in ya so ya rike don kansa wa in sha ta saddaka biha annasi ko ko shi sadaka don kansa aw an rabbiya ko ko shi sadaka don mai ita wai da ta saddaka biha in ya sadaka da abin abin da mina hali rabbiha in ja sai ya biya ga mai ita in ya zo wani waje da rabba kaya mata ahaba <coughs> in shi mai ita ko da ya taho ba halaka ba gashi to sai ya dauka wayannin tafi ta eh, tafi almultaqid biya in shi ko mai cigiyar wato mai macin tuwa yayi amfani da ita lamina hasar shi biya ta in talifa har in ta halaka wa amma in lam yasul telefon fa inna ma yalzamuhu shira'uha misali ba in ya zan bai halaka ba sai dai abu ne ya dora amfani da shi ko riga ce yana sawa to sai a yi kimar sawar da ya yi shi biya in ka na misluhu kura wato kamar abin nan in ya zan iri na yi ana yin kira yansa kamar dabba ce doki ne misalin ya tsinta ko kuma keke ne ya yi ta hawa da wannan sai shi biya kenan kimar hawan da ya yi in dabbanci nan ma ya ce to sai abin na sai a ga wannan zai halitta mai ya ci ai wani ya fara hidima da wasu abu ba daidai ne ci ba haram ne ya tunda ba na hmm. eh. ya sadaka da minyan kaya eh kaya zo in ya zan saboda shi yayi ba zai biya ba amma duk da haka in ya zan abin da nan tsaye zai ɗauka. ko da an ba wani sai ya amshi abin sa eh ya kai kwana ya kai kwanakin shekara mai zama zuwa sai ya ci gaba kasuwanci da su da hmm. sai kudin nan Allah ya dauka su suka yi yawa sai ba an yi shekara biyar sai mai kudin ya to abinda um, kudin ɗaya zai bayar riba na shi ne riba na shi ne hmm. Eh. to ya zama daga shi bayan ya ce da ita din kuma ma shi kuma ya kwashi nono ya ta sha to ba za a yi kimar abin da amfanin da ya yi da eh, a ga abin da ya nuna eh, a biya balance hmm. aka yi ma wanda aka yi yadda kudi aka ta yi sadaka saboda wanda ya yi kudi in ga kayan ba a ga an bayar ba yana iya karba Eh. wato ba dole sai habzi ya shiga eh in ya halaka in ya halaka shi to wa in halaka qabla sanati aw ba'da hadhi ghairi tahrikin in ya zan wato cintuwar um, ta ta halaka wato gabanin shekara ko kuma bayan shekara ba da an motsa ta ba babu wani ta'addi na kowa lam yalman ha shi wanda ya tsinta ba zai biya ba kamar an sace ko bayar ba kun gane wai za a rafa talibu ha al al-ifasa walwika a kaza inda an kai tigiya an kace wayar da kuɗi ko wayar da wani abu wani ta wace ni na yar da kuɗi ce menene jakar da suke ciki ya ga abin irin jakar wato kalle ne mai kaza koko ya ce tana da abin nan zaren da an ka ɗaure ga launinsa ga yadda yake to zai iya karɓa ba sai ya san yawan kuɗin ba kun gane wala ya hudu rajulu dallata al-ibli min sara idan mutum yana yawo cikin daji ya ga basakken raƙumi to wannan ba zai kama ba domin sai shi ya nan yana iya rayuwa da kansa yana da tsaya bai sha ruwa ba kuma yana wadatuwa da itacen daji kun gane eh? ba zai kama wasu ya kyale shi mai hamman shi ya zo raƙumi kawai walahu akhadhu shati wa akaluha amma in ya zan kamar abin nan tunki ya ce ko akuya yana iya kama kuma ya samu ya ci in kana bi fa in ga daji ne la imara tafiya ba ta rayuwa ciki tunda ba ta abin nan ba shi ruwa ta rayu nan to nan in ya kama yana iya yankawa ma ya ci kun gane a'a to wa manista laka arda kun gane wanda ya halakar da wata urulla kayan wani ya halakar fa alaihi kimatu sai wajibi ne shi biya kimar abin da ya halakar kun gane Ah, wa kullu ma yuzanu aw yuqalu fa alaihi mithlu in ya zan abin da ake awo ne kamar misalin buhun shinkafa ne wanda yake an san nauyinsa ko kuma an san eh, an san awon shi ko kuma gero wannan fa alaihi mithlu sai shi biya kutan sa tun zinariya ce aunawa ake ya an san nauyin ta sai shi biya ba nan ba ga kima ake komawa ba eh, tun da an san kima shi tun da san nauyinsa nauyi ake biya ba kima ba ba da ya san nauyin shinkafa ce ba gawo shinkafa mai nauyi haka nan ko zakka mai nauyi mai abin nan abin nan ba dai ka san ba ta ka bace ka dauka to an samu ita E wajen shi ya gane ba har kuma in ya taho ka yi cigiya kun gane to kuma in mutum ya halaka dukiyar wasu ko da da kuskure ne zai biya domin dukiyar wani yi da gangan da yi da kuskure duk daidai. kamar ka kone gidan wani da da kuskure za ka biya ko da ganga duk hukunci gida ko kuma ka abin nan kasa ka kone masa gida ko da kuskure ko da gangan za ka biya wannan da kuskuren nan malam to inna ma ya halaka na kai kai ka halaka na ka na wani ka eh. eh. kan mutum ya bada eh sa'an shi ya sai kone gida ne bai biya shi zai biya nan ba za a tambaye shi a gani ko akwai sakacin shi ba a ko da gangan abin nan ko da sakaci ne ko da abin nan shi zai biya yi eh? matukar da ya zanna wani ne kan halaka ko da gangan ne ko da kuskure ne za ka biya ta eh, ga shi nan kudi ba sharhi ba laihi kimatu al-nani ah, ina ne ah, fa alaihi mithlu ay al mawlu alladhi istahlaka fi thumma ومقابل على المشهور ومقابل ما حكى الباجي عن مالك بأن له قولا بأن جميع الملتفات مثلية دو أبو دا ملتفات mutlafat wato duk abin yake an sun halaka wato za duk abin yake an halaka wanda yake yana da kwatankwaci to sai abu ya kutankucin sa ka kaula bi hanifa wa shafi wa alal mashhur min itibar al qima fa yuda al istilaku sawa'un kana amra wa wato amma ga cewa abin nan ga wani kauli kamar na shafi ana dibin kima sa biya kun gane wato ya halaka shi amdan aw khata idal amdu wal kharu fi amwalin nas sawa domin da gangan da kuskure ga dukiyar mutane daidai sai mutum ya biya sai ma in mai shi ya fi kuma na tafiya gurfe